ta za a kalli tasirin haramcin wannan magani to shi abu idan ya riga ya faru barna gyara ta tana da wahala kuma ya daɗe da ya kamata a ce an haramta wannan magani na kodin duk da yake an daɗe ba a yi ba ba za mu ce an yi fargar jaji ba amma a gaskiya shine barnar da wannan kodin ya riga ya yi wa al'umma ta riga ta yi muni da yawa duk da barnar da i wannan doka da aka kafa muna maraba da ita kuma za ta ba da ƙwarin gwiwa ga jama'a domin su fito su yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a. Akwai matsalar samunta a kasuwa saboda ko a yanzu duk da an haramta ta ina kake ganin za a tunkari wannan. Na farko dai tun da aka haramta kamata yi zamanci an kuma tanadi wanda za su tilasta haramcin a lokacin da aka haramta domin idan ba a yi haka ba za a ƙara buɗe wasu miyagun mutane hanyoyin samun kuɗi ba tare ma da sun sha wahala ba da an ce an haramta wani sannan zai siya ya tattare ya ɓoye ya rinka sai da shi a hankali ya rinka tsawwala kuɗi daga zarar an fara ɓoye shi ana sai da shi da tsada to a sannan zaka ga mummunar illarsa ta ƙara bayyana saboda mutumin da ya gigice aka ce dubu biyu zai bayar in aka ce dubu uku zai bayar sai ya shiga ɓarnar da zai yi duk ɓarnar da zai je iya yi sai ya samu wannan kuɗi komai tsawwala wasu ya zo ya biya kaga nan ma an sake fito da wata sabuwar kasuwa ta daban ta bayan bayan fage gaskiya wannan abu da aka yi haramci ya yi kyau amma iza mana cewa da gaske ake yi kuma an fito fili an fito a ɓoye an fito ta kowace siga an yaƙi abin nan a lokaci guda wasu kaman wasu illoli za ka iya faɗa na kai tsaye baya ga na ƙwaƙwalwan ai duk sanda aka ce da kai mutum ya fara sabo da wannan magani to ya fara shiga ya fara fita hayyacinsa kenan wani kai yanzu ni da a ce za ka samu wanda ya riga ta buga kwakwalwarsa ko a rediyo na ji muryarsa zan ce da kai ga alamun wane yana shan irin wannan kwaya muryarsa ma canjawa za ta yi tafiyarsa canjawa za ta yi yadda yake mu'amala da mutane canjawa za ta yi yadda yake kallon duniya ga baki ɗayanta ma canjawa za ta yi so za ka sai an ruguza yawan kodin ɗin da ke cikin jininsa ya sauka shi ma a lokacin da yake cikin wannan halin na saukar kodin ɗin daga cikin jininsa zai shiga hali na hauka da masifa da ciwon jiki da ciwon kai da wani ma har da bige-bige kamar mahaukaci to idan aka kai wannan halin a gaskiya ba za a iya bar wa iyaye ko 'yan uwa ba ko iyalai mara lafiyarsa a gida ba wani zuwa sai an hada da asibiti dole ne a tanadi nan. wasu abubuwa ne wanda al'umma za su sa ido wanda daga kaga canji kaza to ka san an fara samun matsala cikin rayuwar 'ya'yanka ko kuma na kusa da kai to na farko dai yaro tun yana karami kar a bashi sai an ga canji don akwai yaron da na gani sai da na yi kuka da hawaye saboda yadda ya ban tarihin yadda ya fara yaro dan shekara bakwai da shekara bakwai ya fara shan wannan abubuwa tun wansa yana aikinsa siyan sigari har ya fara wannan shaye-shaye to kada a bari yara su sake a cikin manya balle su koyi ɗabi'an nan na biyu i zamana cewa kada uba ya ga yana karancin shekarun yaro ya ce ba za a yi masa wa'azi ba haka masallatanmu da coci-coci a rinka buga musu a zuciyarsu a kwakwalwarsu tun suna ƙanana cewa kada su kuskura su tashi shiga cikin irin wannan hali na shaye-shaye ko na zuka wasu abubuwa ko taba ko makamantansu